وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين سيلا بارن ta ya هر وسو ما تاسكي تشيوا cikin kyamar abin matar waziri tana neman bawanta ya yi lalata da ita lalle sonsa ya huda mata zuciya hakika a dalilin wannan neman da son da take masa muna ganin tana cikin bata mabayani